Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 31, 25 da kuma 16. Masu auren ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidan jan rediyo VOA Africa mita 200.5 da kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu haka kai tsaye da muke gabatar muku da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum da fatan kuna la'asariya lafiya yau Lahadi 28 ga watan Janairu shekara ta 2018 sahabo Imam Aliyu ne a madadin sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kuna tare da mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai. Ƙasar Afghanistan ta ayyana yau dinnan Lahadi a matsayin ranar makoki kwana guda bayan wani mummunan harin da ya halaka mutane sama da ɗari. an kashe wani sojan tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ɗan asalin ƙasar pakistan a jamhuriyar demokaradiyyar congo sannan 'yan sanda a birnin moscow sun damƙe jagoran 'yan adawa alexander navalny a wani gangamin da ya shirya To kanin labaran kenan ba labaran duniya muna da rahotanni uku guda kan taron kolin kungiyar da kan kasashen Afirka da zanga-zanga kan haraji a Nijar da kuma martanin al'ummar Fulani a jihar Taraba kan rikici da ke ci a yankin. Za mu kawo muku maimacin shirin duniyar Amurka yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ƙasar Afghanistan ta ayyana yau ɗannan Lahadi a matsayin ranar makoki an ɗan saukar da tutoci a faɗin ƙasar da kuma gine-ginen diflomasiyyar Afghanistan da ke faɗin duniya. Kwana guda bayan da 'yan bindiga suka yi amfani da wata motar ɗaukar majinyata mai shaƙi da bama-bamai wajen kai wani mummunan hari. Jami'ai sun ce zuwa yau Lahadi adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa ɗari da uku. a yayin da kuma wasu 235 suka jikata a wannan harin da aka kai a babban birnin ƙasar shugaban afghanistan ashraf ghani ya aika da wani sako ta kafar twitter mai cewa gobe litini za ta zama ranar da za a mai da hankali kan wajen samar da abubuwan bukata ga waɗanda a ta bakinsa aikin rashin imanin nan na ranar asabar wanda aka auna kan farar hula ya shafe su shugaban ya kuma ce ta kafar twitter ranar talata za ta zama ranar addu'a da karanta alkur'ani wani harin ƙunar bakin wake da aka kai da mota ne dai ya bararraka wani wuri mai cinkushe da jama'a a harabar wani ginin gwamnati a birnin kabul jiya asabar taliban ta ce ita ta kai harin yayin da shugaba gani ke cewa an kai harin ne kan farar hula ita kuwa kungiyar taliban ta ce ta auna jami'an tsaro ne an kashe wani sojan tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ɗan asalin ƙasar pakistan a wani harin kwantar ɓauna da aka kai jiya asabar a jamhuriyar demokaradiyyar congo wani mai magana da yawun sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya yi tar da wannan kisan wanda ya faru yayin da wata kungiyar 'yan bindiga ta kai harin kwantar bauna ma sojojin tabbatar da zaman lafiya daura da lilumba mai tazarar kilomita 96 kudu maso yammacin baraka a kudancin lardin kibu akalla wani sojan kuma na tabbatar da zaman lafiya ya jikata kamfanin dillancin labaran faransa aap ya ruwaito shugaban jamhuriyar demokaradiyyar congo joseph kabila na zargin cewa babu wata ƙungiyar 'yan bindiga da sojojin na tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suka kawar daga ƙasar cikin tsawon shekaru ashirin da suka yi. 'yan sanda a birnin moscow sun damƙe jagoran 'yan adawa Alexander navalny a wani gangamin da ya shirya na nuna rashin amincewa da zaben shugaban ƙasar rasha da za a gudanar a watan maris Navalny ya aika da wani sako ta kafar Twitter mai cewa an kama ni sannan ya kira ga magoya bayansa da su shiga zanga-zangar. Tun da farko a yau dinnan Lahadi, 'yan sanda suka kutsa cikin hedkwatar kwamitin yakin neman zaɓen Navalny, inda wani faifan bidiyon da aka yada kai tsaye ya yi ta nuna yadda 'yan sanda suka yi ta tambayoyi ma ma'aikata, tare kuma da kama wasu daga cikinsu. jagoran 'yan adawar ya ce a ƙaurace ma zaben na watan maris wanda ya bayyana da shirme kotun kundin tsarin mulkin spain ta ɗau matakin hana tsohon shugaban yankin catalonia charles pedemont sake zama shugaban yankin kotun ta yanke hukuncin jiya asabar mai cewa tsohon shugaban da ke gudun hijira ba zai iya shugabanci daga wata ƙasa ba ko da kuwa an zaɓe shi a zaben majalisar dokokin yankin da za a yi jibi talata Fagdemon ya ce zai ɗau rantsuwar kama aiki ta faifan bidiyon da za a yada kai tsaye dama shugaban spain mariano rejoy ya ce babu yadda fagdemon zai yi shugabancin catalonia daga wata ƙasar waje kuma muddin aka zaɓe shi to dakatarwar da aka yi na 'yancin a catalonia zai ci gaba da aiki Fagdimon ne dai ya tsaya takarar zaben shugaban ƙasa shi kaɗai a wannan zaben. An sami wata bafaransa da ranta a kan tsaunukan nan na arewacin Hamalaya ɗin nan masu matuƙar haɗari waɗanda ake kira tsaunuka masu kisa. To amma masu aikin ceton sun kasa gano abokin hawa tsaunin nata ɗan asalin ƙasar Poland. Mutanen biyu thomas mcwis daga poland da kuma elizabeth robel daga faransa sun yi yunkurin hawa ne zuwa tsawon mita 8,126 na tsaunin pan farmat to amma sai suka makale a tsawon mita 8,400 don haka suka yi amfani da wayar salula wajen kiran a kai musu ɗauki a cewar ƙungiyar da ta shirya wannan gasar. ya kasance tilas ga wata tawagar mahaya tsauni daga ƙasar poland ta dakatar da batun hawa tsaunin saboda a ceto mahaya biyun da suka makale sojojin pakistan ne suka kai wasu mutane hudu daga cikin tawagar 'yan poland din zuwa kan tsaunin nan farbad da safiyar yau lahadi aka bayyana ta kafar facebook cewa an gano elizabeth roval daga bisani kuma ludovic gimbrisi ɗaya daga cikin abokan revolt ya bayyana ta kafar facebook cewa masu aikan ceton sun kasa gano markins Ibrahim ka almasi garba aka ji da labaran duniya daga nan sashen hausa na Amurka a nan Washington DC. To madalla kamar yadda watakil ba za ku kasa ji ba yau ne aka bude taron koli na kungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka karo na 30 a Addis Ababa babban birnin kasar Habasha. Da daga cikin batutuwa da ke kan ajandar taron har da batun yaƙi da cin hanci da rashawa. Kan haka na tambayi Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja shin ayyana hukuncin kisa kan cin hanci da rashawa zai taimaka wajen daƙi da wannan matsala? To, wannan wani batu ne wanda aka yi ta yin ce ku ci a kai. a kasashe da dama kamar china da kai magana da kuma wasu kasashen kwaminisanci a baya hukuncin kisa ya taimaka to amma zartar da ko kuma kafa doka ta hukuncin kisa ta kanta ana zargin cewa aka shi ne ga wasu da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar da suka zartar. A to tana kawo maganan hukuncin kisa to za a yi ci a kanka musamman ma masu da'awar ah, tabbatar da yankin dan adam to amma kan ina ganin ko ba ma hukuncin kisa ba yadda dokoki suke a kasashe musamman ma a najeriya gaskiya ba su wadatar ba saboda sai ka ga mutumin da ya saci biliyan daya idan ma har a ƙarshe an yanke masa hukunci ah, kamar yadda ya faru a baya sai a yanke masa hukunci cewa an ɗaure shi wata bakwai ko kuma ya biya tara da ba kai miliyan ɗaya ba to kuma ka fa ana maganin fa miliyan ɗaya nan biliyan ɗaya zai iya gina manya-manyan asibitoci masu gado a guda ɗari har da magunguna hmm. kamar guda biyar to wasu ma sun saci biliyan goma ne kuma biliyan hamsin sa'annan kuma suna amfani da irin waɗannan kuɗi a kuɗaɗen tabbata cewa ko dai ba a kama su ko kuma ba a kuma ba hukunta su ba kuma in yadda dokoki suke a kasashe irin su Najeriya yanzu kusan mutane ba sa ma jin tsoro a kama su saboda suna ganin cewa ko an kama su ba abin da zai faru kuma koma wani abu ya faru to ba wani abu a zo a gani bane to saboda haka ko da ma ba hukunci ba dole ne a ce an sa tsauraran hukunce-hukunce domin domin a razanar da duk wani wanda yake tunanin cewa zai cin hanci da rashawa. Ta yaya za a tunkari ainihin musabbabin abin da ke jawo cin hanci da rashawa? Eh, wannan gaskiya ne wato mun daɗe muna faɗa ko muna nanata cewa akwai bambanci tsakanin cin eh, yaki da cin hanci da rashawa da kuma yaki da waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa. wato kaga shi na farko wani yaki ne wanda kusan za a ce tun daga matakin yali ya kamata a fara tun daga tarbiyyan yara da kuma mu'amala ta cikin gida da makarantu da ƙungiyoyin addini wanda kuma duk ba a yi wanda kuma ina ga duka idan gwamnati suka farga a kan cewa wannan batu na yaƙi da da na shafa babban al'amari ne wanda dole ne a yaƙe shi a matakai daban-daban tun daga matakin ah, iyali da makaranta da abokai da addini ah, da 'yan kasuwa da sauransu ɗaya kenan shi kuma wancan yaƙi da ake don hukunta waɗanda ake zargi da cewa ke da rashawa yana da matsaloli kwarai da gaske ah, kuma za a iya cewa kamar yadda ka faɗa ɗaya daga manyan dalilan da suke kawo mutane su yi rashawa ko kuma su yi cin hanci a shi ne matsalar ne Sai aka ba ake tuwo da zahi, sai ya kona an ba ya daga jamhuriyar Nijar kuma mun samu rahoton cewa ƙungiyoyin farin hula sun gudanar da zanga-zanga don yin Allah wadai da kasafin kuɗin ƙasar na 2018 wadda ya kunshi ƙarin haraji. Ga rahoton da Sulaimu Barma ya aiko mana daga Yamai. Dubun dubatar jama'a ne suka hallara a Place de la Concertation wato dandalin fahimtar juna da ke gabda Majalisar Dokokin Ƙasa a wannan zanga-zanga da ke matsayin ta biyu a cikin wannan wata da kungiyar wararen kula ke shiryawa da zumar gwadawa gwamnatin jamhuriyar Nijar ken amincewarsu da tsarin kasafin kudaden 2018 wanne suka bayyana cewa yana kunshe da wasu miyagun haraji da tuni talakawa suka fara ɗanɗana raɗaɗinsu suna masu cewa farashin komai ya hawa yanzu haka a kasuwannin ƙasar nan. Malam Ilyasu Abubakar da aka fi sani da suna shata na ƙungiyar Rotab ya bayyana min matsalolin da sabuwar dokar zartar harajin ta haifar makonni hudu bayan zartar da ita. Duk wanda zai bulaguro ya san da kuɗin balaguro sun karu. Duk wanda ya biyan wutar gidan shi ya san da kuɗi sun karu. Duk wanda ya biyan ruwa ya san kuɗi sun karu. Kenan talaka ya sani abincin da ya saba sai jika kaza yanzu duk komai ya karu. Mu ne 'yan kasa talauci ya dame mu, yunwa ta dame mu, kishirwa ta dame mu. sai a ce a samu jangali. Wannan ita ce zanga-zanga mafi karbuwa tun bayan da kungiyoyin fafutuka suka kaddamar da yaƙi da tsarin kasafin na 2018 abinda Hamidu Sidi Fodi na platform ya ce. Jiki magayi malam ka shiga yau cikin angoyin nan namu na Nijar ka shiga cikin kasoyi kaga mutane wasu kenan suna la haula kota harka ta lalace. kadi ba gani a shekarun jiya wani ya hito ya ce dubu guda ne yau kadi ba gani mutane mace ne sun dubu dari ga maka dubu dari ya mai gaba ta kanta da kwarkwata mutane sun hito sun ba mu haɗin kai. gwamnatin ta sha nana ta cewa matsin tattalin arzikin da kasashen duniya ke fama da shi a yau na daga cikin dalilan da suka tilasta mata juyawa wajen 'yan ƙasa don samo kuɗaɗen da za su ba ta damar tafiyar da ayyuka sai dai waɗannan hujjoji ba su gamsar da ƙungiyoyin da ke wannan zanga-zanga ba in ji wani kusa daga cikinsu Gamace Muhammadu. Ai in kana iko hange ne kake. In kana iko mulki hange ne ake ke ne aka mata ka hango ka gani tun kakin lokaci ya zo sai ka mata matakai. Ba ta yiwuwa ba kai hange ba sai abu ya zo ka ce mana a'a ya hakuri ai ba haka ake ba iko. Kenan wannan yana nuna akwai rauni da yawa kenan ba sai iko ba. Na nemi jin matsayin hukumomin Nijar game da waɗannan korafe-korafe to amma haƙata bata cimma ruwa ba. domin kuwa ministan raya al'adu kakakin gwamnati asumani malam isa da na kira ta wayar telefon bai daga wayar tasa ba har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto a tsakiyar makon da muke ciki gwamnatin a taron wani kwamitin musamman da ta kafa karkashin mukaddashin prime minister albade abuba ta sanar cewa ta lura da yadda wasu 'yan kasuwa da masu sufuri suka fara tsawwala farashin kayayyaki ba tare da wata hujja ba abinda ta ce za ta yi nazari a kansa nan gaba sai dai kungiyoyin fafutukar sun kuduri aniyar matsakaimi bayan alkawalin da muka dauka ga nan sati biyu mun huto mutane sun huto da dama yanzu abin da ake so mu na gaba sati mai zuwa za mu yi babban jerin gwalo za a yi shi kuma daga kowace komin taya mai daga wuri biyar za mu tashi yin biyayya wa tsarin harajin kungiyar iyomawa ta kasashen afirka ta yamma renon faransa masu amfani da kudaden sefa na daga cikin dalilan da gwamnatin ke fakewa da su wajen kaddamar da sabuwar dokar harajin tsarin da masu kare hakkin jama'a ke cewa sam bai yi daidai da yanayin rayuwar talakawan nijar ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Rahotanni daga jihar Taraba kuma suna cewa al'ummar Fulani a tsaunin Mambila suna Allah wadai da umarnin da ake zargin hukumomin jihar sun baiwa rundunar 'yan sanda da ke jihar cewa ta saki waɗanda aka kama kan zargin hari da aka kai wa Fulani a tsaunin na Mambila a bara wadda ya janyo hasarar rayuka da dukiya mai yawa. Ga Ibrahim Abdulaziz da ci gaban wannan rahoto. ya biyo bayan cewa al'umman fulani sun yafe da kuma kulla yarjejeniyar zaman lafiya da ake cewa an cima tsakaninsu da shugabannin mambila batun da ko shugabannin fulani yankin ke ma cewa ba za a ri bakinsu a ci albasa ba alhaji ahmadu bello groje da ke zama ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar miyatti Allah a jihar Taraba ya ce sun yi mamaki da wannan yunkuri da ake na nema a saki waɗanda ake tuhuma kana kuma ya musanta zancen cewa an kula ne ya fi a yanzu ganin cewa har yanzu ma ana kisan ɗauki daidai ɗauki ɗaiɗai da sauransu wanda ya zo ya ce an shirya karya yake yi to wa'annan duk abubuwan da muka faɗa an yi su bayan ana yin wa'annan ɗin sa'ilin nan a ce wani mutum ya ce an zauna an yafi juna an sasanta to wannan ba gaskiya ba ne abinda muka faɗa shine ake kai a cikin wata ɗaya yanzu an barnata abubuwa da yasa an sa an yi abubuwa na barna ya kai goma an kashe gaina ku mu daya an bamga an kashe gaina ku a leme an sari itatuwa a bamga an sari shanu a hainare an tsare hanya a dorofi an zo an kashe mutane a mai samari an sari shanu a kusuku an bugi yaran fulani a kasallasa a an yi fada a sina duk wa'annan ɗauki ɗaiɗai duk wa'annan mutane ne local government da mutanen su suke haddasawa ba wanda za a kama kuma an san su mun san su ba za a kama su ba suna da gata shi ma da yake na shi karin haske abdulmumin umar ya ce su ba da su ma ake wannan yami didin sulhun ba a don haka ya ce dole gwamnati ta nuna ba sani ba sabo muddin ko ana son a shiga tsakanin abin da muke so a yi muna son a yi abu biyar a sardana local government a waɗanda suka je suka kashe maza da mata da yara da dabbobi suka ƙona gidaje a kama su waɗanda suka kashe dabbobi a sa a biya dabbobin nan gidajen da aka ƙona a biya waɗanda suka ɗauki doka a hannu suka kashe mutane suka kashe dabbobi suka ɓarnata ƙasa gwamnati ta san su mun san su a kama su in aka yi haka to mai yiwa za a samu ko ɗan hucewa kaɗan amma idan ba a yi haka ba akwai mutane kuma waɗanda suka watse an watsa mutanenmu suna cikin kamaru suna cikin boda waɗansu suna cikin suna gashika da shauransu an shiga wahala duk mutanen na ya kamata gwamnati ta yi tanadi a dawo da su gidajensu to sai dai kuma fada na tuntube shi dangane da ma wasikar da ake cewa gwamnatin jihar ta aike wa kwamishinan 'yan sandan jihar kwamishinan shari'a kuma attorney jihar na jihar taraba bai amince ko kuma musanta wasikar ba what is the letter? The letter was saying that you are urging the state uh, police command to release some suspects that were said to have been arrested by the police. Read, read the content. If it is clear with you, that is what the letter should say. Me wasikan ta kunsa, kuma ka karanta wasiƙa da kyau. Kusan abin da ke ciki a ce haka ne. Kawo yanzu dai, rundunar 'yan sandan jihar taraba ma bata ce komai ba tukuna dangane da wannan wasiƙar da gwamnatin jihar ta aike ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe goma da kusan minti ashirin ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 175 da aka yanke wani likitan tawagar 'yan wasan tsalle-tsalle na jimnastik a Amurka. Za ku ji laifin da ya yi. Sannan da yake a makon da ya gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya cika shekara guda a akan karagar mulki. Shin yaya mutane suke kallon salon mulkin nasa? I think people are judging him on a variety of other factors other than the economy. Ina ganin kamar mutane suna mai fassara ta wasu fuskoki daban-daban baya ga fuskar tattalin arziki wannan shi yake shafar farin jininsa sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani sunana mahmud lalo da farko wata kotun amurka ta yankewa likitan tawagar 'yan wasan tsalle-tsalle na gymnastic a amurka larry nassar hukuncin zaman gidan kaso har na tsawon shekaru 175 bayan da ya amsa laifin cewa ya yi lalata da kuma taɓa jikin 'yan mata matasa sama da ɗari. guguwar nan ta fitattun mata da suka fito suna bayyana yadda ake cin zarafinsu ta hanyar lalata ita ta bankaɗo wannan abin fallasa na likitan tawagar 'yan wasan guguwar da ta sa manyan mutane da dama suka rasa ayyukansu hakan yasa aka kirkiro da wani maudu'in hashtag da ake ma lakabi da me wato nima haka ko kuma nima ya faru da ni rachel den hollanda ita ta fara fitowa fili ta zargi likitan inda ta ce ya yi abin da bai dace da ita ba a lokacin tana 'yar shekaru goma sha biyar Shi dai Nassar ya amince cewa lallai ya aikata laifukan na lalata da 'yan mata wasu ma shekarunsu ba su fi goma ba. A lokacin da ake shirin yanke hukuncin, Rosemary Aquilina ta ba da fili ga duk matar da take so ta yi magana ga likitan a zauren kotun. Jordan Weaver, 'yar wasan gymnastics ce a tawaga Amurka, wacce ta taba lashe kyautar zinare a wasannin Olympics. Duk da cewa ina daga cikin waɗanda ka ci zarafinsu, ba zan yi rayuwata akan hakan ba. domin ni 'yar wasan Olympic ce. Ita ma Alexis Moore, tsohuwar 'yan wasan tsalle-tsallen gymnastic ce a Amurka, wacce ta taba fadawa tarkon Dr. Nassar. Ka yi min zabba cikin aminci, ka yi amfani da ƙuriciyata, ka yi lalata da ni bila adadin. To wannan kenan a kuma makon da ya gabata ne shugaban amurka ya cika shekara guda akan karagar mulki bayan da ya gaji tsohon shugaba barack obama wannan dai wani babban mafarin tafiya ne ga shugaban amurka na 45 From this day forward, it's going to Daga yau Amurka za mu rika sakawa a farko kafin komai. Amurka farko. America first. a tashin farko shugaba trump ya fara da sauya wasu ka'idoji na salon mulkin tsohon shugaba barack obama inda ya maye gurbin alkalin kotun kolin kasar babban nasarar da ya samu ta faru ne a watan disamba inda ya rage kudaden harajin kasar wannan shine kudurin dokar muna kuma matukar alfahari da shi muhimmin abu ne ga dukkan amurkawa zai kuma tallafa wa tattalin arzikinmu amincewa da wannan kudurin doka zai taimaka wa 'yan republican su maido da kimarsu a majalisar dokokin amurka a cewar mai fashin baki john fortier wannan nasara da suka samu aka amince da wannan kudurin doka babban nasara ce wacce za ta saka su a kan tafarki mai kyau sai dai shekarar farko ta shugaba trump ta fuskanci koma baya wasu na ganin ya yi ƙasa a gwiwa bayan da ya gaza soke tsarin kiwon lafiya na obama obamacare ga kuma fushin da ya rika nunawa a shafin twitter da kuma kalaman batanci da ya yi akan wasu ƙasashe inda kwanan nan ya furta wasu kalamai akan ƙasar haiti da ƙasashen afirka lamarin da ya janyo kakkausar suka daga 'yan democrats ciki har da sanata cory buka irin waɗannan kalamai sukan bi iska su bazu cikin ƙanƙanin lokaci su zama tamkar guba har ma su haifar da rashin jituwa a kasar mu. Salon mulkin Trump da wasu ke ganin yana raba kan jama'a na shafar farin jininsa duk da cewa yana kokari a fannin tattalin arziki in ji mai fashin baki John Hudak. I think people are judging him on a variety of other factors other than the economy. Ina ganin kamar mutane suna mai fassara ta wasu fuskoki daban-daban baya ga fuskar tattalin arziki wannan shi yake shafar farin jininsa. raguwar farin jinin shugaba trump wanda ya kafa tarihi ka iya zama riba ga 'yan democrats idan aka zo zaben 'yan majalisa a watan nuwamba ji mai fashin baki larry sabato uh, idan guguwar sauyi ta zo babu ruwanta da waɗanda suka nuna ƙauna ga wani shugaba da ba shi da farin jini da kuma waɗanda suka nisanta kansu da wannan shugaban To a wannan shekara ta 2018 abinda shugaba Trump ke tunƙaho da shi shine bunƙasa tattalin arziki da yake hasashen za a samu wato shi zai kara mai farin jini. To amma yiwuwar shan kaye a zaben watan Nuwamba da kuma binciken katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka da bai da alama karewa ka iya zama mai babban ƙalubale a wannan shekara ta biyu fiye da abin da ya gani a shekarar farko. jama'a da kuma aka maka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu ni mahmud lalo nake cewa mu wuta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Rilwanu Ibrahim London da ke unguwar Dumɗe a garin Wuba jihar Adamawa. Ya ce Assalamu alaikum sashin Hausa na murai Amurka don Allah ku faɗa wa gwamnan jihar Adamawa ƙarƙashin jagorancin Umaru Jibrila Bindowo cewa dan Allah kada ya gaji da koke-koken talakawansa ya rage mana kuɗin kammala karatun sakandare wato wa e da kuma neko domin wallahi a nan jihar adamawa kuɗin ya yi yawa duk da cewa gado ne ya yi daga shugabannin da suka gabata domin kuɗin wa'ek da neko ana biyan kuɗi naira dubu arba'in wanda hakan ya tilasta a 'ya'yan talakawa rubuta jaraba guda ɗaya kacal daga ƙarshe nake addu'a allah ya sa mai girma gwamnan jihar Adamawa ya ji wannan kira kuma ya share mana hawaye ta kuma tana cewa fatan alheri zuwa ga ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ina kira zuwa ga gwamnatin kasar mu nijar don allah ta zauna da malaman jami'ar jihar mu ta damagaram har ma da su ɗaliban da domin warware tarnaƙin da ya dabaibai jami'ar inda karatu ya shiga wani hali a jami'ar wasiƙa daga babai gambo da magaram nijar kaɗan daga cikin wasiƙu da ku mana kenan a ci gaba da rubuta sannan hankali za mu karanta. amma da lamun zo ga shirinmu na ƙarshe kafin mu yi sallama da ku baki daya. To, Assalamu alaikum masu saurare ga labaran duniyar amma fa a takaice. ƙasar Afghanistan ta ayyana yau dinnan Lahadi a matsayin ranar makoki an ɗan saukar da tutoci a faɗin ƙasar da kuma gine-ginen diflomasiyyar Afghanistan da ke faɗin duniya. kwana guda bayan da 'yan bindiga suka yi amfani da wata motar ɗaukar majinyata mai shaƙi da bumbamai wajen kai wani mummunan hari jami'ai sun ce zuwa yau lahadi adadin waɗanda suka mutu ya kai ɗari da uku an kashe wani sojan tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ɗan asalin ƙasar pakistan a jamhuriyar demokaradiyyar congo 'yan sanda a birnin moscow sun damƙe jagoran 'yan adawa alexander navalny a wani gangamin da ya shirya na nuna jayayya ko kyamar shirin gudanar da zaɓe da za a yi a watan maris kotun kundin tsarin mulkin spain ta ɗau matakin hana tsohon shugaban yankin catalonia charles podimom sake zama shugaban yankin kotun ta yanke hukuncin jiya asabar cewa tsohon shugaban da ke gudun hijira ba zai iya shugabancin ƙasar daga wata ƙasa ba ko da kuwa an sake zabensa a zaben majalisar dokokin da za a yi a jibu talata an sami wata bafaransa da ranta a kan tsaunukan arewacin hamalaya nan masu matuƙar haɗari waɗanda ake kira tsaunuka masu kisa to amma masu kai ɗaukin sun kasa gano abokin tafiyar To ba da la a gaishe ka masu haro duka dukkan abin da sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can da asbahi da ikon Allah za ku ci sabbin abokan aiki da wasu shirye-shirye kamar kullum masu katarwa Kamin nan a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya kula da aikin gabatar da ah, shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Al da ya rika masa a nan ne sahabu Imam Ali ka ta yin sallama da ku mu zama lafiya.